This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da mita 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta na'urar kwamfuta ko kuma ipad masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin Ina tare da sahabu Imam Aliyu za mu kuma fara ne da kanin labarai. jim kaɗan bayan kammala taron yakin neman zaɓe a gombe wani bam ya tashi harabar inda shugaba gullak jonathan ya ƙaddamar da yakin nan sake neman a zaɓe shi amurka ta ce ba ta yanke shawara kan ko za ta tallafa ukraine da kayan yaƙi a fafata da ƙasar take da yan awarin ƙasar ba an fara wani gagarumin gwajin maganin rigakafin ebola a liberia To bayan kun gama shan labarin duniya za mu ji wainar da aka toya wajen taron da kwamitin musamman na sanya ido a kan yarjejeniyar lumana da 'yan takarar shugaba na jam'iyyun siyasa suka sanya a hannu ya yi. Muna da rahoto a kan wayarwa da jama'a kai da jama'an tsaro suka yi a kan matakan da ya kamata a ɗauka idan bam ya tashi. Sai kuma tsaka mai wuya da muka saba gabatarwa kowace ranar talata. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a najeriya jiya litinin bam ya tashi harabar wani dandalin taro a jihar gombe a filin da shugaban kasar gullak jonathan bai jima da barin wurin ba bayan da ya kaddamar da yakin neman a sake zaɓensa yan sanda suka ce akalla yar kunar bakin wake ɗaya tana da hannu a wannan hari masu aikin ceto suka ce sai ta yi wata yar kunar bakin waken mata halaka a cikin waɗanda a lokacin wannan fashewa ta farko an yi jinyar mutane goma sha takwas a wani asibiti da ke yankin babu wani mahaluki ko kungiya da ta fito ta dauki alhakin kai wannan hari sai dai zargi ya fada kan mayakan boko haram kungiyar da ta sha kai hare-hare a yankin sautarin yawa ranar lahadi ma wani harin kunar bakin wake a jihar ya kashe akalla mutum biyar Najeriya tana ƙara fuskantar ƙarin tarzoma ana dab da fara babban zaben ƙasar ranar sha hudu ga wannan watan na Fabrairu. Mazauna Kwandiga cikin jihar Borno sun ga muryar Amurka cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram sun kai wa garin hari a maraicen Lahadi, amma sojojin Najeriya suka fatattake su. a halin da ake ci kuma ma'aikata sun kwashe gawar gawarwake daga asibiti da ke maiduguri jiya litin kwana ɗaya bayan da sojoji suka daƙile wani yunkurin kama birnin da mayakan ƙungiyar ta boko haram suka ƙoƙarin yi wani jami'an tsaron ƙasar ya ce an kashe akalla mayakan sa kai ɗari biyar ranar lahadi a hartabin na maiduguri ko da shike ba a tabbatar da wannan adadi ba wani wakilin muryar amurka maiduguri ya ce an kashe farar hula masu yawa wasu 'yan kungiyar farar hula ne da ake kira civilian jtf waɗanda suke taimaka sojoji wasu kuma albarusai da suka bauɗe kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta ce amurka ba ta yanke shawara akan ko za ta tallafa wa ukraine da kayan yaƙi a fafatawa da ƙasar take da 'yan aware waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga rasha ba. Wannan bayani da ta yi ya biyo bayan wani labari da wata jarida ta wallafa cewa mahukuntan ƙasar suna nazari akan wannan batu. Kakakin wacce ta yi magana a lokacin ganawa da manema labarai da ma'aikatar take yi kowace rana. Ta ce Amurka ba ta ɗeba amfani da ko irin mata ko irin mataki ba, kuma har yanzu ana ci gaba da yin shawarwari kan matakin da ƙasar za ta ɗauka. A ranar Lahadi, jaridar New York Times ta buga labarin cewa ko da yake shugaba Obama bai yanke shawara akan samarwa Ukraine magan makaman yaƙi ba, gwamnatinsa tana sake duba batun tallafawa ƙasar da kayan yaƙi. Jaridar ta ambaci wata majiya da ba a bayyana ba, tana cewa sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da hafsan hafsoshin Amurka General Martin Dempsey da Susan Rice mai baiwa shugaba Obama shawarwari akan harkokin tsaro duk ba su da matsala akan batun tallafa Ukraine da makamai. haka kuma jaridar ta ba da labarin cewa ana shirin gabatar da wani rahoto jiya litinin da tsaffin manyan jami'an gwamnati suka shirya suna kira ga amurka da tuttura wa ukraine kayan tsaro na kudi dala miliyan dubu uku wannan rahoto yana ƙara janyo sabbin muhawara a nan washington dc akan batun samarwa ukraine ɗin kayayyakin yaƙi An fara wani gagarumin gwaji kan maganin rigakafin cutar Ebola a Liberia a wani yunkurin ƙasashen duniya na hana sake fuskantar annobar da ta kashe mutane kusan dubu tara a yammacin Afirka. An fara gwajin Neje Litinin a wani asibiti da ke Monrovia babban birnin ƙasar ta Liberia inda mutum ɗari shida suka amince su shiga jerin waɗanda za a gwada maganin a kansu. gwajin haɗin kai ne tsakanin amurka da ƙasar liberia magungunan da ake gwaji da su suna kunshe ne da ƙwayoyin cutar ta ebola da ba zai cutar ba amma zai sa jikin biladama ya samu garkuwa an tabbatar da cewa magungunan biyu da wasu kamfanonin har hada magunguna da suke nan amurka suka yi ba su da illa ga biladama a gwajin da za a yi masana daga amurka da liberia sun yi bayani ga manema labarai a monrovia je litinin inda suka ƙara ba da tabbacin cewa magungunan ba su da wani illa To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta aza wani sabon takunkumin ba da visa a kan wasu jami'an ƙasar Venezuela da iyalansu, tana zargin cewa suna da hannu a cin zarafin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa jiya litinin cewa tana so ne ta aike da sako balo-balo cewa amurka ba za ta yi maraba da mutanen da suke keta 'yancin bil'adama ba sai dai bata bayyana jami'an ƙasar waɗanda wannan mataki zai shafa ba daga kausan lafazi shugaban ƙasar venezuela nicolas madura ya yi allah wadai da wannan mataki yana mai faɗin cewa wannan wani ƙoƙarin keta ɗiyocin ƙasarsa ne ya ce zai rubuta wa shugaba obama wasiƙa akan wannan batu dangantaka tsakanin kasashen biyu da tuni yake cikin wani mawuyacin hali ya ƙara kamari cikin 'yan kwanakin nan bayan da mr madura ya zargi mataimakin shugaban amurka joe biden da laifin ƙoƙarin kifar da gwamnatin ta venezuela jiya litinin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jan saki ta bayyana zargin a zaman mara tushe kuma ƙarya ne gasar cin kofin ƙwallon amurka wato gasar zarika ruga da ake kira super bowl shine a tarihi ya samu mafiya jama'a da suka kalli wasan ta talabijin gasar da aka tashi da ci 28 da kungiyar kwallon da ake kira New England Patriots ta samu akan kungiyar wasa da ake kira Seattle Seahawks wacce ta samu ci 24 mutane miliyan 114 ne suka kalla kamar yadda tashar talabijin ta NBC tashar da ta nuna gasar ta faɗa. An yi wasan ne a bayan garin birnin Phoenix a jihar Arizona. wannan ya nuna ƙarin mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyu waɗanda suka kalli wasan a sama da abin da waɗanda suka kalla a bara lokacin da ƙungiyar ƙwallon ta Seattle Seahawks ta doke abokan wasanta na Denver Broncos a wasan da aka yi a bayan garin birnin New York. Shugaban sashen wasanni na tashar ta NBC Mark Lazarus ya ce bana an kuma samu ƙarin mutane 600 wanda suka kalli wasannin a tashoshin da suka yada shirye shiryen su da harshen Latin. Bakwai daga cikin wasanni da aka fi kallo a tarihin Amurka duk wasannin kullum zari karu ne. Labaran duniya kenan kuka gama je. yana da maraice kwamitin musamman na sanya ido a kan yarjejeniyar lumana da yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun siyasa goma sha hudu suka sanyawa hannu ya yi wani taro a abuja najeriya Don't import the past into. Kar ka mai da mu baya ga batun rikicin bayan zaben 2011. yanzu muna tinkarar sabon zaɓe ne da muke ɗaukar matakan kau dabarar duk wata fitina in ji bishop matthew hassan kuka a lokacin da yake amsa tambayar wani ɗan jarida a taron kwamitin musamman na sanya ido kan yarjejeniyar lumana da 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu goma sha hudu suka sanya wa hannu shi dai wannan kwamitin tsohon shugaban mulkin soja janar abdulsalam abubakar ke jagorantarsa abdulsalam abubakar wanda ya mika farar hula mulki alif da ɗari tara da casa'in da tara ya ba da tabbacin sa ba zai gyangyaɗi ba kan wannan aikin muna da shugabannin addini za su aika masa masallatai da coci-coci don Allah don annabi kada mu kashe junanmu kada mu yi barna. General akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaben nan ba ma ƙasan nan za ta wargaje. A matsayin ku na manyan Najeriya shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza Najeriya? Ashe akwai wanda zai iya ga wargaza Najeriya ba za ka yi amfani da ka ba ka taka 'yancin wani. Wayannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru wani bai ci zaɓe ba ba shakka ba ma abin ji ba ne mun lura da wayannan mun sa wayanda za su sami wayannan shugabanni wanda ake maganganu a kansu in wani ya yi maganan da ba daidai ba su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza ni ban sa shi ba Mataimakin kakakin kamfe din Jonathan yariman Muri ya ce sun bi wannan ka'ida sau da kafa. A cikin kafafuwan watsa labarai saboda wannan kamfen ka taɓa jina na kushe wani idan wani yana yi ba wai aikinmu ne duka haka yake ba. kuma abokanan gaba ma su suka fi zage-zage a irin wannan amma su ma ba mu ce abin da suka yi yayi kyau ba ko mu ma wanda ya zagi bai kyautata mana ba. In ba manta ba dan takarar babbar jam'iyyar adawa janar Buhari ya ce a lumana suke kamfen. Ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa kuma ku tabbata a ranar zaɓe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zaɓe ƙwanku da kwarkwatarku kuma ku tabbata ƙuri'a ku ta yi tasiri. Mu muna so a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da kuma lumana. Tuni dai wasu jihohi suka ɗau matakan ba da hutu ranakun gangamin 'yan takara da suke cewa hakan mataki ne na kauce wutar zoma. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To daga can birnin Jos kuma Zainab Babaji ta aiko da rahoton cewa jami'an tsaro sun dukufa wajen wayarwa da jama'a kai akan matakan da za su ɗauka a yayin da aka samu tashin bam. Ganin yadda hare-haren bom ke sanadin rasa ɗimbin rayuka hukumomi sun fara faɗakar da jama'a matakan da za su ɗauka don tserar da rayukansu. Ni ne na ga gawawaci sama da guda bakwai yanzu nan yanzu kuma mota ta shiga dangare ɗan kwalli ne gidan layi sun ga yanzu gawawaci a cikin mota bai kirga waɗannan ba. ba kuma guda uku a guda biyu a ƙasa ga wata mata ma an wuce da sai ta ma tana nan jini kace kace. Irin hasarar rayuka da bom ke haddasawa kenan. A cewar jami'i mai kula da sashen warware bama-bamai na rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Ebel Mbibi yana da wuya jama'a su iya tantance bam sai dai in sun yi la'akari da wani abin da ba kasafai suke gani a muhallinsu ba sai su yi nesa da shi su kuma nemi taimakon jami'an tsaro. Searches should be carried out outside the premises irrespective of who is coming in either they are of pedestrian or vehicular. dsp mbibi ya ce shawarar da suke ba jama'a na farko shine a rika gudanar da bincike da na'ura da ke iya gane abu mai hatsari a jikin mutum kuma kamata ya yi a gudanar da binciken mai shiga kowace haraba daga waje ko mutum a kafa yake ko a abin hawa shi ma sifetan 'yan sanda ezekiel tali ya kara min haske kamar haka wato abu ne wanda su sukan iya su samu su koda silinda na wannan gas wanda mutane ana dafa abinci da shi ko kuma na firij. ko kuma wasu kan na irin su abin nan da ake sa man gyada a ciki toki oil sukan iya su yi amfani da shi da wasu waya su hada shi domin su yi wannan abun shi wanda zai kashe jama'a da shi shi yasa ya zama improvise ba abu ne wanda an riga an shirya shi aka shigo da shi daga wani country kuma an shirya shi an san cewa walele wannan bom ne ba to a lokacin da bom ya tashi fa me jama'a ya kamata su yi in bom ya riga ya tashi kada bai iya ya taba ka ba kar ka yi saurin guduwa ko ina ka yi kokori abin da za ka yi in za ka iya ka kwanta kasa watakila akwai wani, wani wanda aka sake ajiye wani gefe wancan ne wanda zai tashi wanda zai jima rayukan mutane idan bom ya tashi sai ka ga mutane suna gudu domin su je su ga abin da ya faru wayansu har ga suna daukan wayansu suna daukan hotuna garin guduwa zuwa ku je ku kalla me yake faruwan nan still maybe akwai wani wanda suka sake saka kusa da mutane kusa da inda ya faru wancan da zai tashi kai da ka taso ka bar inda kake ka zo kana kallo zai iya faru da kai ya sake salwantar da rayukan mutane shi yasa ana advising mutane in abu haka ya faru na farko ba a son kowa jami'an tsaro ne kwararru a wancan wurin su za su je ne a make sure cewa an evacuating an ciro mutane a wancan wuraren don su da kansu jami'an tsaro su kewaye wannan wurin su zo na a wuri da dan nisa kaɗan kafin nan so da ba a san me zai faru ba amma akwai wani wanda yake kusa zai zamanto ko da zai faru bare iya kawo ma mutane illa ba Faɗakarwar ta 'yan sanda na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta fito da wasu bayanai da ta bankaɗo da ke nuni da cewa 'yan ta'adda a Najeriya na shirin kai hare-hare da amfani da matasa maza da dabbobi kamar su awaki, shanu da raƙuma. A cewar sanarwar maharan sun ƙudiri kai hare-haren a kasuwanni, wuraren cin abinci, wurin na'urar ciran kuɗi ta ATM, taron gangamin siyasa da wajajen ibada. Sanarwar ta kuma gargaɗi jama'a da su gujewa don jama'a su kuma kula da duk wani take-taken da ba su yarda da shi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To Allah ya tsare mana Zainab. Masu sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aliyu mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Mun wayi gari a jihar Plateau a yau ba muna maganan karɓa-karɓan a tsakanin kabilu ba ne. A'a mulkin ɗa zuwa uba zuwa ɗa zuwa jikoki da taɓa kunne. shine abin da muke fuskanta a jihar plateau dukkan abin da ya kamata shugaban ƙasa ya aiwatar ya aiwatar ya samar da wutar lantarki ya samar da ilimi ya samar da amfanin gona a wannan jiha jihohin ƙasar yarbawa wannan abin da alayyar na faɗa duk ƙarya yake babu ilimin titin ma babu shi wutan ma babu ita kai kanka yanzu ga gudun yanzu babu wuta a gurin ina so mutane fa su gane dan jam'iyyar pdp ne fa da saboda haka na kawai wannan magana da suke faɗa da shi dan pcp sun ma da shi dan pdp ma ni su nake jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to in dai gare ga lafiya kuma komai ya tafi kamar yadda aka shirya shi yau sauran kwanaki goma sha ɗaya a yi zaɓe a najeriya saboda haka muna ci gaba da zagaye jihohin ƙasar ta najeriya muna jin tunanin mutane kan gwagwarmayar da ake yi a tsakanin jam'iyyun da ke tsaye da 'yan takara a wannan zaɓe yau dukkan jihohin da za mu leƙa na filato da oyo suna da wakilan jam'iyyu uku uku ne da za su fafata a wannan shiri ko ba ta da bata lokaci ba bari mu so mu haɗa ku da wakilinmu na kasar yarbawa ɗin hassan umaru na tambuwar da sa eh sunana alhaji bala abdulkadir jada ciyaman ɗin pdp na wannan yanki ward 6 a karkashin ibadan north local government sunana alhaji ahaya dauda jigo a jam'iyyar apc ibadan sunana alhaji dan juma yakubu shugaba ne a cikin jam'iyyar labour a wannan ƙasa To jama'a barka ku da zuwa wannan fili na tsaka mai wuya. To idan ni fara da kai Alhaji Bala Jada wato na jam'iyyar PDP. A naka gani menene matsalar da ake fama da ita a nan kudu maso yammacin Najeriya wato a siyasance? A nan jihar yammacin ƙasar nan ai ba mu da wani matsala. Face dukkan abin da ya kamata shugaban ƙasa ya aiwatar ya aiwatar ya samar da hanyoyi masu kyau ya samar da wutar lantarki ya samar da ilimi ya samar da amfanin gona a wannan jiha jihohin ƙasar yarbawa saboda hakan nan ina ganin cewar dukkan dai abubuwan da ya kamata a yi shi yake Alhaji Hayya Dauda ko ka gamsu da abin da Alhaji Balaja da na jam'iyyar PDP ya ce? So a gaskiya a matsayin na wani jiwo a ƙarƙashin jam'iyyar APC a nan state wani abin da Alhaji Bala faɗa duk ƙarya yake jam'iyyar pdp in ban da lalata wannan jihohi ma ba abin da ta yi babu tsaro a nan kasar nan babu ilimin titin ma babu shi wutan ma babu ita kai kanka yanzu ga gurin muke yanzu babu wuta a gurin amma ya karya ce da kai akwai an gyara wuta an gyara gona wanda abin da alai bala ki faɗa wannan abu ne san ransa amma karya yake shi da kansa san jam'iyyar pdp a nan yammacin kasar nan ba abin da tsina na ban da lalacewa alhaji danjuma yakubu wanda aka fi sani da alhaji danjuma lamfa shin yaya kaga abin da waɗannan mutum biyu na alhaji balajada da alhaji hayya dauda suka faɗa to ni abin da zan faɗi a nan wajen ina so mutane fa su gane ni alhaji dan juma ya kofa dan jam'iyyar pdp ne fa da to me yasa yanzu na koma jam'iyyar labor ya kamata duk abin da za a yi a rinka bin cancanta duk abin da za a yi in babu cancanta ba wallahi tallahi akwai matsala to me yake ni da cancanta bai yiwuwa a ce an tafi filin takara na tsaye da ɗan takara ga delegate ga komai suna da buƙatar su tsaye da ɗan takara da kansu ya zamanto cewa ba haka aka yi ba sai jam'iyya daga sama su rinka gadara da cewa su wanda suke so shi za su tsayar shi za su ci zaɓe wallahi tallahi jam'iyyar pdp ta hatara abin da take baya daga cikin tsari a cikin tsarurruka wannan halawa a kalan nan fa da suka raina suka mai da shi lebo ba gashi na daga darajar lebo din duk kasar nan gaba ɗaya yanzu da darajar lebu ma ba abin da ake kallo wannan cpc da kake ganin ta ana kallon cpc ne kawai kaman wani kafaɗar riga kawai saboda hakan nan kawai wannan magana da suke faɗa da shi ɗan sun ma da shi ɗan pdp ma ni dijin su nake yi a kwana uku nan da muka fara lebo din nan kowa ya ga abin da ya gani saboda to kaman me yasa ka bar jam'iyyar pdp saboda rashin bin ka'ida gaskiya a cikin jam'iyya ba sa zaɓe na gaskiya ba sa yin adalci shugabannin jam'iyya ba sa yin adalci goodluck jonathan dillan yana son ya aikata abin da ya dace na taimako na yin adalci a cikin zaben amma da shugabannin jam'iyya wani shi wannan double mark sai wanda yake so zai dora sai wanda yake bukata zai sa sai abin da yake so shi kuma adamu ma'azu muna jin daɗi adamu ma'azu yana da experience ya dawo jam'iyyar pdp lokacin da ya dawo cikin ta muna ta muna muna jin daɗi shi ma ya so ina so ya zama ɗan kallo ya iya taimakawa jonathan su riƙe abin da ya cancanta a cikin jam'iyya to a gaida malam hassan umar tambayar da kai da bakinka to akwai sauran wannan tattaunawar tasu kuma in mun samu sarari na gaba za mu kawo muku ci gabanta To daga Ibadan bari mu cilla zuwa Jos ta jihar Filato inda ɗaya wakili tamu Zainab Babaji ke jiran mutane da nata bakin. A wannan zaure dai muna tare da magoya bayan jami'u uku da suka hada da PDP, APC da Labour Party. Sunana Muhammadu Zakari eh, na wakiltan PDP ni ne Director Operations na GNS Campaign Organization. A sunana Alhaji Dallami Chibuzo ni na secretary na ward a jos north na labour party wanda nake tafe tare da gwamnan platon insha Allah ba da hirse na ni dr sale mohammed galadima kana dan ah, apc nake kuma secretary general na campaign organization na sbl sabon bakulalon to zan fara da kai alhaji muhammadu zakari waya ganinka ko pdp ta shirya wajen ganin ta lashe zaɓe a jihar plateau well alhamdulillah uh, pdp a shirye take ta, ta, ta, ta ci wannan zaɓe saboda abubuwan da muka yi lokacin tun wannan gwamnan da ke kai yanzu kafin shi ma pdp ne bayan shi ma pdp ne to alhamdulillahi uh, jama'a sun ga ayyukan da muke yi kuma za su so pdp ta ci gaba da wannan ayyukan so muna zaga muna neman alfarma a wajen mutane muna musu tuni da wannan aiki da muka yi ko za ka dan zayyana waɗansu ayyukan da kake ganin kamar za ku janyo hankalin mutane eto eh alhamdulillah kamar yadda kika tunda kina jos ne nan kofar inda muke zama da haka hanyar yake kafin mu hau sannan mun gina asibitoci a kusan kowace local government mun gina tun wancan festeno kamar ni a wasi to mai girma gabna ya mana hanya daga wase zuwa kana to duk irin wannan abubuwan su ya sa muke ganin in allah ya yarda ran 28 za mu sake zarcewa a matsayin na pdp tabarin barin koma ka alhaji sale kanam muhammad kanam kana wakiltar jam'iyyar apc a wannan zaure mai jam'iyyar ku ta yi don ganin ta kwace ko kuma ta karɓe mulki daga hannun pdp wanda suke ikirarin sun yi ayyuka da ake ganin kamar za a zaɓe su ta alhamdulillah uzu bilahi ce shaitanin rajim bismillahir rahman rahim uh, jam'iyyar apc a shirye take tsab ta shiga gidan gwamnati wanda gwamnatin pdp uh, yanzu haka take ginawa duk da mun san a namu tunani ainihin almunbazaranci ah, ne da kudin al'umma ba an rasa gidajen gwamnati ba ne amma an je ana wani jarin da bai da ma'ana amma duk da haka wani lokaci kana naka allah da nasa sau da muna ganin mu ne za mu shiga me dalilan da yasa za mu shiga wannan wuri pdp da wa'inda suke shugabantanta a jihar plateau sun riga su mana kamfen dalila na farko 1999 constitutional conference gwamnan jihar plateau mai ci yanzu ya daga cikin kungiyoyin da suka yi ruwa suka yi tsaki cewa lalle lalle a sa mulkin tsarin mulkin karba karba a cikin kundin mulkin najeriya aka yi kikikaka aka yi karki sai aka ce a'a ba zai yi kyau ba a cikin kundin mulkin kasa sai dai kowace jam'iyyar da take bukata ta sa a cikin kundin mulkinta wannan shine dalilan da nake gani a najeriya yau pdp ita ce jam'iyya ɗaya tilo tak wanda take da tsarin karɓa-karɓa kundin mulkinta mun wayi gari a jihar plateau a yau ba muna maganan karɓa-karɓan a tsakanin kabilu ba ne ko kuma a'a amma ba za a yi a tsakanin kabilun ba wata yanki ne kawai take so ta danne ba a'a mulkin ɗa zuwa uba zuwa ɗa zuwa jikoki da taɓa kunne shine abin da muke fuskanta a jihar plateau to kin ga sauran al'umma jihar plateau ba su zama wawaye ba yawa barin koma wurin alhaji dan lami cibozo tun zaben 2011 ba a ji ɗuriyar labour party ba sai yanzu kwatsam kuka fito ya kuke ganin za ku tunkari pdp da apc a jihar plateau <coughs> a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba a wato muna nan tun wannan lokaci ba ba ma nan ba kuma muna cikin shiri dalilin da muka fito yanzu za mu tamkari jam'iyyar pdp jama'a ma sun sani azzalima jam'iyya wanda yake in kin tuna apc da da ita ai su ma rana tsaka suka fito yau sun yi capture din najeriya kusan 99% apc ne labo ne ba don komai ba sai don eh, ba don komai ba sai don zalunci da ke faruwa a cikin najeriya wanda mu kafin ma fara a cikin najeriya ai a mu plato ya fara mun fara pdp 2 saboda zaluncin jona jan da nuna kabilanci muka fara pdp 2 muka dinga sintiri abuja jos abuja jos daga ƙarshe mun tashi mu dawo gidan late solomon la amma daga karshe sai pdp sai ta kashe mu domin a national headquarter wadata aka ce mu je mu bujo jona jan in ba za mu je ba tun da muka dama mu tafi sai muka zo muka ɗauko lebo muka zo irin murɗiya da zalunci da komi mama polin talin ta ci zaɓe kowa ya sani aka faɗi sakamakon wasu wurare aka ƙi faɗan na wasu wurare har yanzu saboda zalunci irin na pdp to a gaishe ku malamai to ita ma wannan fafatawar akwai sauranta muna fatar in an samu lokaci mu kawo muku cikin ta nan gaba a makon gobe dai muna fatar mu dawo Allah da mu ci gaba da leƙa jihohi daban-daban a yanzu muna godiya ga wakilanmu na yau wato Hassan Umar Tambuwal da kuma Zainab Babaji da dukkan bakin su a madadin su duka ne ne Ali mustafa Sakwata a sashen Hausa murya Amurka a Washington DC To za mu kammala shirin na yanzu da takaitattun labarai kamar yadda muka saba. A Najeriya jiya Litinin Bam ya tashi harabar wani dandalin taro a jihar Gombe filin da shugaban kasar Goodluck Jonathan bai jima da bari ba bayan da ya kaddamar da yakin neman a sake zaɓensa a wannan wuri. 'yan sanda suka ce akalla yar kunar bakin wake daya tana da hannu a harin wato masu aikin ceto kuma suka ce sai ta yi wata yar kunar bakin waken matar da cikin waɗanda suka halaka a fashewar an yi jinyar mutane goma sha takwas a wani asibiti da ke yankin kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka jen saki ta ce amurka ba ta yanke shawara akan ko za ta tallafa ukraine da kayan yaƙi a fafata da ƙasar take da 'yan aware waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga rasha ba wannan bayanin da ta yi ya biyo bayan wani labari da wata jaridar amurkan ta wallafa cewa mahukuntan ƙasar suna nazari akan wannan batu. an fara wani gagarumin gwaji kan maganin rigakafin ebola a ƙasar liberia wani yunkurin ƙasashen duniya na hana sake fuskantar annobar da ta kashe mutane kusan dubu tara a yammacin afirka an fara gwajin ne jiya litinin a wani asibiti da ke birnin monrovia babban ƙasar ta liberia to ma sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da hatsi idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin Kafin mai sallama muna taya Akitad Nuhu da sauda mai wada murnar auren Sadiq Nuhu mai wada da Hadiza Shehu Lawal. Allah ya ba da zaman lafiya da fahimtar juna da kuma zuriya mai albarka. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ke cewa sai an jima a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.